Daga sashen Hausa na Radio France International RFI abokinku Michael Kudisin ne ke muku lale marhabin a cikin shirin tambaya da amsa. A kowane mako wannan shirin yana kawo muku tambayoyin da masu sauraronmu suka aiko mana ne tare da amsoshinsu daga kwararrun da suka dace. daga cikin tambayoyin da za mu kawo amsoshinsu a yau akwai wadda ke bukatar bayani a kan gazawar kungiyar tarayyar afirka ta dakile rikice-rikice da suka addabi sassan nahiyar musamman ma rikicin ta'addanci a kasashen yankin sahel sai ku biyo mu za mu buɗe taskar tambayoyin namu da wannan tambayar da ta fito daga sani musa muhammad shika jihar katunan najeriya cewa yake ya kamata hankali na ya tashi saboda yawan kitse a jikina watan cholesterol ina gaskiyar cewar akwai kitsen da ke da amfani ina neman ƙarin bayani to akan wannan tambayar na tuntubi dr yusuf abdu misau malami a sashen koyon aikin likita jami'ar ta Fabalewa da ke bauchi a najeriya Uh, shi cholesterol a hausa muna kiran shi sinadarin kitse wanda yake jikin ɗan adam kenan kuma ana samun sa ne ta hanya biyu hanya na farko shine a hanta na jikin ɗan adam wato liba kenan tana fitar da shi bayan haka kuma ɗan adam yana samun kitse ko cholesterol ta hanyar abinci waɗannan abinci da ake samun kitse daga cikinsu sun haɗa da na farko kwai musamman bangaren da ke tsakiyan kwai din wanda muke ganin sa a ruwan dorawa wato ake kiran shi yolk a turance bayan haka ana samun kitse ta hanyar cin nama musamman naman saniya ko rago har ma kuma da naman kaji din ana kuma iya samun shi kitse ta cin abubuwan da ke cikin ruwa musamman a kaguwa da sauransu a wani hanya kuma da ake cin abin da ke kawo ga samun kitse a jikin ɗan adam shine abin da a turanci ake kira dairy product wannan ya haɗa da nonon saniya ko kuma nono na dabbobi kuma ana iya samunsa daga man shanu wanda muka sani na gargajiya da ake fitarwa daga nono ko kuma na, kamfani wanda ake ce da shi cheese kenan ko kuma abin da ake shafawa a jikin biredi da ake kira blue band ko margarine da sauransu duk waɗannan hanyoyi ne da ɗan adam yake iya samun wannan kitse ɗin a cikin abinci kuma ya shiga jikinsa to ta kowane hanya da mutum ya samu yana da amfani shi wannan kitse ɗin yana da amfani musamman ta wajen gudanar da rayuwar ɗan adam ko kuma sinadarai na halitta da ake kira hormones wanda suke da muhimmanci wajen jinsi misali samu wajen samun aihuwa ana buƙatar wannan hormones inda ake kira estrogen da kuma testosterone a mace da kuma namiji to shi wannan kitse din yana da muhimmanci wajen samun kirkiran wa'annan a sinadaran halitta na estrogen da kuma testosterone haka kuma akwai abin da ake kira adrenaline ko kuma adrenal hormones a cikin a jikin dan adam to samar da su yana da muhimmanci sosai wajen gudanar da rayuwar jikin ɗan adam kuma ana amfani da shi wannan kitse ɗin wajen samar da su to in ka duba waɗannan abubuwa ɗin zaka fahimci cewa a kitse yana da muhimmanci kwarai da gaske a jikin rayuwar ɗan adam. To shin dakta ya kamata mutum ya tashi hankalinsa game da wannan kitse ko kuma cholesterol ɗin da ake faɗi? To dangane da ko ya kamata mutum a hankalinsa ya tashi idan kitse ya yi yawa a jikinsa wannan ina so in ce tambaya ce mai matukar ma'ana. domin kuwa haka ne idan har kitse ya yi yawa a jikin ɗan adam akwai illoli da dama da za su iya samun rayuwarsa amma ya kamata kuma a fahimci cewa shi kitse ɗin ya kasu kashi biyu akwai wanda yake da illa ɗin da ake kiran shi low density lipoprotein a turance to kamar yadda aka ce sunansa lo ba a son ya zama ya yi yawa a jikin ɗan adam to matukar ya yi yawa ɗin yakan kawo illoli da suka hada da daskarewan shi wannan kitse ɗin a cikin hanyar jini to idan hakan ya faru a wurare masu muhimmanci kamar cikin kwakwalwa ko kuma a jikin naman zuciya ita kanta to yana iya kawo babban matsala a rayuwar mutum na farko akwai abin da ake kira stroke a turanci ko kuma shanyewan wani sashe na jikin ɗan adam saboda rashin samun kaiwan jini a wannan bangare na ƙwaƙwalwa da ke lura da aikin wannan bangare din da ke wani guri daban a jikin ɗan adam kuma idan hakan ya faru a ita kanta zuciya to akan iya samun bugawan abin da ake cewa bugawan zuciya a hausa ko ita zuciya zuciya din ma daina aiki kwata-kwata akan iya samun matsala sosai da ka iya kai ga rasa ran ɗan adam to Allah ya ƙaddara halittar mu ɗan adam ya zama ne yana da duka waɗannan low density lipoprotein da kuma shi high density lipoprotein ɗin to idan har mutum yana da alamun matsala na kitse ya kamata ya je asibiti da gaggawa za a iya gano yadda yanayin balance ɗin shi wannan A nau'i na low density lipoprotein da kuma high density lipoprotein yake a jikinsa kuma za a bashi shawaran da ya dace. To ma dakta ina godiya kwarai da gaske. Madalla na gode ni ma Michael. Madalla ba shakka Allah ke da magani Allah shi ba mu lafiya to sai wannan tambayar da ke cewa a Najeriya gwamnoni sun hana ƙananan hukumomi cin gashin kansu ta wace hanya suka yi hakan mecece maslaha ko matsayar kundin tsarin mulki akan haka tambaya ce daga Nuruddin Umaru wanda bai faɗi ko daga wani gari yake ba To a game da wannan tambayar na tuntuɓi lauya masanin kundin tsarin mulkin Najeriya barista Alzubair Abubakar. akwai hanyoyi da yawa da gwamnoni suka bi wajen daƙile cin gashin kan ƙananan hukumomi na farko shine wajen zaben shugabannin ƙananan hukumomi tun daga lokacin da za a yi primaries na jam'iyya gwamnoni suna tsaida mutanen da suke son su tabbatar a matsayin su ne za su wakilci shugabanci a ƙananan hukumomi kuma a wannan matsayin suke tursasa ma jam'iyyun siyasan su zaɓi mutanen da suke so kuma tunda suke da daman delegates yana da wuya a kauce ma wannan tsarin na waɗanda su suka so su shugabanci ƙananan hukumomi so in aka yi zaɓe a ƙarshe waɗannan ah, waɗanda ah, gwamnoni suka so suka kuma zaɓa su ne ƙarshe za su shugabanci ƙananan hukumomi. Hanya ta biyu, hukumar zaɓe mai zaman kanta wadda aka mata rassa a jihohi suna karkashin gwamnoni ne. Da yawa a Najeriya waɗannan hukumomi gwamnoni ke takama da su, gwamnoni ke jujjuya su, gwamnoni ke yin abubuwan da suka ga dama da su na wajen harkar tafiyar da zaɓe. Don haka abu ne mai sauƙi samu wannan hukuma tana rawa da bazar gwamnoni a jihohinsu ba tare da la'akari da sauran jam'iyyu ba. Za ka iya gano haka ne a irin zaɓuɓɓukan da aka yi, sai ka ga in gwamnan yana PDP ne a ciyamomin gaba ɗaya na jihan za su kasance 'yan PDP. in gwamnan ɗan APC ne za ka ga duka gwamnonin mm, duka ciyamomin da za a zaɓa za su kasance ne daga jam'iyyar APC saboda ita hukumar tana rawa ne da bazan gwamnoni. Abu na uku kuma an yi tarnaki ma ƙananan hukumomin ne tun lokacin da aka kawo wani abu wai shi joint account. Joint account ɗin nan shine a uh, haɗaka da ke tsakanin ƙananan hukumomi da ma'aikatan ƙananan hukumomi na jihohi. An yi waɗannan abubuwan ne don a daƙile irin kuɗaɗen da za su je ƙananan hukumomi. Waɗannan kuɗaɗe su ne a gwamnoni suka daƙile sai a tsaye da su a jihohi. Don haka a ƙarshe ɗan abu ƙanƙani ne za a tura ƙananan hukumomin ta yadda ba za su iya tsayuwa da kafofinsu ba. Abu na ƙarshe kuma akwai a damar da su gwamnoni suka kirkiro ma kansu ta yadda in in suka naɗa kantomomi a ƙananan hukumomi suna amfani da majalisan jihohi wajen ayyana wa'adi na mulkin da shugabannin ƙananan hukumomi za su yi. Wani lokaci ta wannan amfanin sai a ce an dakile yawan wa'adin da aka ɗiban ma ƙananan hukumomi a doka don haka sai majalisar jiha ta yi wata dokar da za ta dakile ko ta rage yawan a shekaru da aka ɗiban ma ƙananan hukumomi a dokokin da su majalisun suka yi waɗannan suna cikin manyan hanyoyi da gwamnoni suka dakile ci gaban ƙananan hukumomi a najeriya to mecece maslaha ko kuma matsayar kundin tsarin mulki akan haka to abin da doka ta nuna ita ce a kundin tsarin mulkin Najeriya musamman in ka dubi sashe na bakwai ya tabbatar da zaɓaɓɓen shugaban karamar hukuma a daga wannan zaɓaɓɓen shugaban karamar hukuma zuwa wani zaɓaɓɓen shugaban ƙaramar hukuma kamar yadda ake zaɓaɓɓen gwamna zuwa wani zaɓaɓɓen gwamna kamar yadda ake zaɓaɓɓen shugaban ƙasa zuwa wani zaɓaɓɓen shugaban ƙasa don haka a tsarin doka ƙananan mu ƙananan hukumomi ne da za su ginu bisa tsarin tafiyar dimokuraɗiyya tarbiyya waɗannan abubuwan da ake daƙilewa har a kafa kantomomi baya cikin doka waɗannan hanyoyi da majalisun jihohi gwamnoni ke amfani da su wajen daƙile wa'adin ƙananan hukumomi ba sa ciki damar a ah, kuɗi ya zo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 ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agin cire kwana wannan haka yake bakar ladan alon waka da fatan an fa'idantu ko shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Aiko da tambayar ka ta adireshin mu na imel a arafai hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun ji ka. Shirin zai dora da wannan tambayar da ta fito daga Umita Zubairu Abdullahi Jibiya, jihar Katsina, Najeriya, wadda ke cewa menene yasa tarayyar afirka da sauran kungiyoyin nahiyar ke samun nakasu wajen dakile matsalar tsaro da ke ci musu tuwo a kwarya musamman ma a yankin sahel to sha kurmin ki ummita saboda na gayyato masani a fannin dangantakar ƙasa da ƙasa dr el harun muhammad shugaban cibiyar nazarin manufofi sabbin dabaru da manufofin raya ƙasashe a kaduna najeriya don amsar wannan tambayar kuma ya fara bayani ne kamar haka. Ba za a iya fahimtar gazawan da kungiyar haɗa kan nahiyar Afirka ta yi ba da kungiyar kasuwancin yammacin Afirka. ECOWAS sai an fahimci ita nahiyar Afirka gaba ɗaya wadda ta samar da waɗannan ƙungiyoyi kuma ba za a fahimci nahiyar Afirka ba dole sai an koma baya tarihi ya abubuwa suka zo sai ka koma kamar shekara ɗari hudu ɗari biyar cinikin bayi da aka yi aka kama mutanen mu kakannin kakannin mu aka mai da su bayi suka je suka gina turai da Amerika sai ka koma wannan tarihin kuma ka dawo kamar shekara ɗari biyu ko shekara ɗari da wani abu lokacin da aka yi mulkin mallaka an yi cinikin bayi aka gama turawa suka sake dawowa suka yi mana mulkin mallaka suka mallake mu komai sai abin da aka shirya a ingila kamar mu irin su nijar sai abin da aka tsaro daga faransa to sai ka fahimci waɗannan abubuwan guda biyu cinikin bayi da mulkin mallaka wanda turawa suka yi mana na azabtar da mu na mai da mu bayi na lalata mana tsarin mulki tsarin shugabanci na lalata mana al'adu da lalata mana addini da lalata mana tarbiyya da su kurkuta mu gaba ɗaya da suka yi sai ka fahimci haka wannan illan da turawa suka yi ba su tafi ba kuma sai da suka tabbatar sun yi tsari da za mu ci gaba da masu biyayya a kan wannan zalunci da danniya da suka ɗora mu akai akai kuma rashin sa'a shugabannin da muka samu masu kishi waɗanda a shirye suke su gyara mana afirka su gina mu su ba mu cikakken yanci mu samu walwala aka dinga kashe su ɗaya bayan ɗaya irin su tafawa balewa su saddauna da masana waɗanda sun goge mazauna ma turai irin su walter aka bi su aka rika kakkashe su daga baya bayan nan masu kishin ma aka ƙara big aka rika kashe su irin su thomas sankara irin su murtala muhammad irin su abacha irin su suna nan da yawa daga baya bayan nan aka zo aka yi kace-kace da libya bayan an kashe muammar gaddafi wanda ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da yake magana shine a zo afirka ta dungule ta zama abu ɗaya a kafa kungiya a rika magana da yawu ɗaya ya zama ana magana da yawu ɗaya murya ɗaya sun san inda ya dosa suka kashe shi suka tarwatsa ƙasa waɗannan su ne suka zo suka yi tasiri a irin ƙungiyoyin da muke kafawa kamar shekara talatin baya da suka wuce ƙungiyoyin sun yi rawan gani wajen yakan zalunci turawa da samun wa kasashen afirka yanci ƙungiyar haɗa kan afirka a baya wato oau sun yi rawan gani wajen samo ma wasu kasashe da ke ƙarƙashin mulkin mallakan turawa yanci musamman ƙasashen kudancin afirka da gabashin afirka to daga baya-bayan nan aka ga inda aka dosa aka ga ana samun mutane irin su murtala muhammad da thomas sankara wanda su mu'amar gaddafi waɗanda suke maganar samun cikakken yanci ma nahiyar afirka to aka zo aka fito da wani salo aka sake lalata ƙungiyar haɗa kan afirka aka canza mata suna ta zama ƙungiyar tarayyar afirka bayan an canza ƙungiyar tarayyar turai ta koma ƙungiyar wato economic european economic community ta koma european union to aka zo aka yi wannan tsari aka lalata dokoki da tsare-tsare da ka'idojin da ya kafa kungiyar aka kawo maganar dimokuraɗiyya aka kawo cewa duk wanda baya dimokuraɗiyya duk inda aka samu juyin mulki na sojoji so ta wannan kungiya tana da dama ta yi gungu ta je ta yaƙi wannan ƙasan bayan da aka yi wannan canjin aka canza suna aka yi canza ka'idoji sai kuma aka ba turawa gurbi na kujera su zo a matsayin masu masu ji To wasu ba ganin wannan kungiya ta tarayyar Afirka da ma ECOWAS gaba ɗaya sun rasa karsashin su kamar yadda yake a shekarun 1980 da ma da 90. Menene ummala ba isan haka kuma menene ba a yi daidai a halin yanzu da yasa ake ganin ba su da wani tasiri sai kokarin kare shugabanni 'yan uwansu eh, daga rasa madafun iko watan kare su daga juye-juyen mulki. ta kungiyar tarayyar afirka kyan wallami ne ba ta cizo ba ta ya kushi wannan ma ba wai ba ta cizo ba ta ya kushi ba ne a'a ita ma in ta ga dama sai ta kira bature ya zo ya cizo ma yan uwanta to kaga al'amura ya lalace ai ba ma wai gazawa da ta yi wajen samar da zaman lafiya ba ne ko tabbatar da lumana da hada hana yaƙe-yaƙe ai kafin nan akwai batun yaƙi da talauci da kawo ci gaba yanzu zancen da ake kusan duk arzikin da ke duniya yana afirka amma kuma mu ne mafiya talauci yanzu ƙididdigan bankin duniya duk duniya najeriya ta fi kowace ƙasa a duniya talauci da yawan talakawa saboda ƙyar ake cin abinci to kaga gazawan wannan ƙungiyar ya shafi tattalin arziki ya shafi siyasa ya zo ya shafi zaman lafiya ya zama fitina ko ta ina 'yan ta'adda ne kada ma yammacin afirka su ji ga kungiyar tarayyar ecos kungiyar haɗa kan kungiyar kasuwancin yammacin afirka Najeriya, Mali, Burkina Faso, niger duk tashi tashi na ake ciniki duk ba zaman lafiya wani lokaci ma a haɗo da Chadi a haɗo da Kamaru in ka duk ka gani afirka kungiyar haɗin kan afirka ta gaza ta wurare da dama mafita shine a ce a samu shugabanni masu kishin jama'a kishin jama'a shi zai sa a yi kishin ƙasa idan aka yi kishin ƙasa sai a fitar da tsare-tsare a yi amfani da masana a fitar da tsare-tsare wajen yadda za a gina ƙasa amma ba a zama 'yan shinshata ba abinda turawa suke so shi ne za a yi muddin haka za a ci gaba to ba abinda za mu kulla haka za a yi ta tafiya jiya yau ko kuma a ce gumama jiya da yau wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an daina fitina barci ta jaba ta fita Allah wadaran mai ta ta da waɗanda suke da jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashinta ya ke bi yau aka lazimta. a afirka na farko ‘ya'yanta dauloli idun na ƙasashenta sannan haɗa kai na mutananta kan an san wannan an huta yau ga wasu nan su ke nukura don mun san ‘yanci mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulma tsakani kan akara ko oho gama ko sun dara. Allah Allah ya Allah haɗa kanmu Afirka mu so juna. Wakar haɗin kan Afirka daga bakin marigayi Abubakar Ladan Zaria. To nan za mu ja linzamin shirin sai kuma mako mai zuwa da yardar mai duka. Yanzu a madadin injiniya da ya haɗa mana sauti Hassan Alhassan Sulaja da kafetanin abokan aiki a sashen Hausa na Radio France International. Abokinku Michael Kudisin ne ke cewa godiya ta tabbata ga mai kowa mai komai.